subscribe and sign up. Please ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin da shida. A tsanake take jero addu'o'i tana tattofa masa. A ƙarshe ta ƙara da cewa Allah ya sa salar komawar ga can ka samu farin ciki na har abada. Ya amsa mata da amin amin. Allah ya sauke ku lafiya Shurem ya kara amsa mata da amin daga haka ya juya ya nufi mahaifinsa Alhaji Ubaid fuskarsa dauke da murmushi yake duban Shurem dadi na a sanya min albarka da budar bakin Alhaji Ubaid sai cewa yayi Shurem sai ka ce zaka bar kasar irin wannan bankwana haka na lura jikinka duk yayi sanyi ko ka manta Abuja ne zaka je gidan kanina harara Hajiya Laila ta jefa ma Alhaji Ubaid a fakaice lokacin da kake yan guje-gujen ka ba tare da sanin kowa ba kake baran kasar nan sai yau dan zaka tafi gidan uncle ka kake neman albarkar mu ta mamaki akan fuskar Dr. Shirim yake kallon Alhaji Ubaid ran Hajiya Laila ya ɓace, a arzike ta ce dan Allah ya isa haka me ya kawo wannan maganar saboda kawai ya ce a sanya masa albarka idan ba za ka sanya masa ba sai ka kyale shi tafi dama albarkar uwa aka fi bukata ba ta uba ba rinsa ido shirin yi. maganar dadinsa ta taba masa zuciyarsa ni kwalla sun ciko idanuwansa hatta Zainab ta ji dacin maganar Alhaji Ubaid ji take kamar ta kikkifa masa maraka a kuncinsa still da murmushi akan fuskar Alhaji Ubaid yake dubanta kafin ya mai da duban shi ga Shurem ka ji abin da mumin ta ce babu bukatar albarka ta Dan haka zaka iya tafiya cikin jin rai ya ce dadi na roke ka ka sanya min albarka ina bukatar taka hawaye tuni sun wanke fuskar shi jinjina kai alhaji ubaida ya yi kafin ya janyo dr shirin ya rungume shi yana tofa masa albarka hankalinsa ba karamin kwanciya ya yi ba miƙewa alhaji musa ya yi daga saman sofa ɗin da yake a zaune ko kallo ba su ishe sa ba cikin takun nan nashi na isa ya juya ya fice daga falon don shi a rayuwarsa ya tsani bata lokaci tsaki hajiya laila ta ja a ranta ta ce a banza ubanji da kai ai ni da za ka burge ni ka kama hanya ka yi tafiyarka ka bar man ɗana riko hannun Dr. Shirin Alhaji Ubaid yayi ya ja shi suka nufa hanyar fita a falon da sauri Zainab ta bi su Hajiya Laila kam zama ta yi dirshan a saman sofa tana faman cije laba a bakin a yan giri hall na gidan zunguriyar motar da za ta ɗauki Alhaji Musa zuwa airport ta yi parking hamshakiyar gaske yar ubansu mota mai numfashi yana daga kishin gide a ɗaya daga cikin back na motar tamkar yana a cikin bedroom ɗinsa saboda tsabar haɗuwar ta siloli murfin motar ke zugewa dr shirin na kokarin shiga ciki muryar zainab ta katse masa hanzarinsa na manta da wannan kai na haɗawa juyowa ya tare da kallanta ledar hannunta ta miƙa masa fuskarsa ɗauke da murmushi ya karɓa yana yi mata godiya kafin daga bisani ya yi musu sallama ya sa kai cikin motar da sanyin ac ya raɓa sassan jikinsa kansa ya yi al'ajabin shi kanshi ya yi al'ajabin haduwar motar mutum biyu ne a gaban motar direbansa da kuma PA ɗinsa wani jirgegen mutum mai ƙirar karfi daga gani yana motsa jiki saboda ko'ina na jikinsa a murɗe yake wankan sut ne a jikinsa baki wulik bai da fara'a a fuska kai tsaye iyafat suka nufa already an shirya masa private jet ɗinsa bayan shigarsu cikin jirgin wanda tsayawa zayyana haɗuwarsa ɓata lokaci ne abu ne da hankali ba zai ɗauka ba saboda an kashe dukiya kamar ba a san zafin neman sa ba kai ka ce saman bishiya ake tsinko kuɗin ana amfani da su dr shirin ya ga aljannar duniya bayan tashin jirgin cikin mintuna da basu wuce arba'in ba suka karaso airport ɗin abuja tun kafin jet ɗinsa ya karaso airport ɗin tuni escort ɗinsa sun hallara a bakin motocinsu cikin shiga ta bakakin su domin tarbansu da kuma basu tsaro a ko bangaren 'yan prisoners tun bayan da suka kammala cin abinci abinci kowannensu ya yi kuluwa shirabu a ni'an nosis ta shigo ɗakin ta kwashe kayan abincin da suka ci ta fice da su waje ka baki ɗayansu suna a saman gadon zazzaune sai yanzu suka samu damar karewa ɗakin kallo angel menene wancan pravin ce ta yi maganar tana nuna mata plasma tv da ke manne a jikin bango tv ce da ita ake yin kallo to ki kunna mana magani mu ma girgiza kai Angel ta yi a'a Pravin ku bari sai mun je gidan dadi na tukunna ta faɗa kan ne don ta san muddin ta kunna musu kallo za su birkice mata ne a ƙarshe a yi abin kunya tunda ba su taɓa gani ba tambayoyi suka rinka jera mata kamar 'yan jarida komai na ɗakin sai sun tambaye ta menene shi ya ake yin amfani da shi ita kanta ba komai ta sani ba saboda ba kalar ɗakin su na gida ba ne. Ya abin da ta sani take amsa musu zan shiga toilet batul ce ta yi magana Saukowa ta yi daga saman gadon, ta nufi kofar da take tunanin ta toilet ce, ta tura da hannu ta shiga. Tunda ta shiga take bin ko ina da kallo. Saukin ma toilet su na prison na zamani ne, da ko an ga kauyanci sai dai da bambanci sosai don wannan akwai sink da bottle da bathtub hada shawa ga miro da sauran kayan amfani a gaban madubi bottle ta tsaya tana kallon fuskarta ba taɓa ganin kyanta irin na yau ba yatsun hannunta ta tura cikin sumar kanta tana cakuɗa shi a can bedroom ɗin bayan shigar ta toilet zuciyarta sake sake angel sai ta rinka ayyanawa a ranta ga batul can ta kunna ruwan zafi a maimakon na sanyi jiki na rawa ta sako daga saman gadon ta nufi toilet ɗin, ko neman excuse babu ta shiga toilet ɗin kamar an je hota jin motsin shigowar mutum ya sa batul juyowa a firgice tan ganin wane ne kusan a tare suka sauke ajiyar zuciya ta ma ba wani abu zaki a toilet ɗin ba murmushi batul ta sakar mata ina so ne in kare ma ko ina kallo in dai wannan ne kada ki damu zan yi miki bayanin komai amma yanzu ki fito mu koma ɗaki amsa mata ta yi da to ta juya ta nufi toilet ta nufi angel ta riko da suka fito shigowar su ɗakin ke da wuya aka buɗe kofar dr daniel brown ne tare da nurses rebecca fuskokin su ɗauke da marmashi cikin harshen turanci ya so mai mata magana masoyiya angel da 'ya'yanta fatan na same ku lafiya amsa masa suka yi da lafiya lau ya jikin naku ko akwai inda ke yi muku ciwo a tare suka girgiza masa kai okay starting tomorrow daga gobe za a yi muku allura har na tsawon kwana uku sannan kuma za a riƙa shan magungunuwa na yau da kullum don inganta lafiyarku dr brown ne yake cikin kulawa dr brown ke yi musu magana idan idansa akan fuskar angel murmushi ta sakar masa mun gode sosai da kulawarku a gare mu Allah ne kaɗai zai iya biyan ku kada ki damu aikinmu ne ko akwai wani abu da kuke bukata cikin raɗa batul ta yi ma angel magana a kunne muna son ganin haris da danish doctor muna bukatar ganin yan uwanmu kamar mai jin shekarsa ta yi maganar jinjina mata kai yayi alamar e kafin ya ɗaura idanuwansa akan nurses rebecca ki kai su ɗakin yan uwansu okay sa mayar da idanuwansa kan angel please muna so ki samu nutsuwa sosai kwantar da hankalinki da na 'yan uwanki akwai magana da zamu da ke tare da sojojin da suka ceci rayuwarku sun ce da zarar kin farka a sanar da su ni kuma na bari sai zuwa gobe idan kin kara warar tsakewa duk daga duk da na ga jikin naki da ƙwari shiru angel tai tana faman zazzare masa grind eyes dinta a ranta tana ayyana komai suke sansani fatan ta Allah ya bata ikon amsa musu tambayoyin da za su yi mata haɗin kanki muke bukata masoyiya angel Marmashin yaƙe ta sakar mishi wanda bai kai zuci ba bayan fitarsa daga ɗakin nurse ta kalli faces ɗinsu za mu iya tafiya a harzike a hanzarce suka sassako daga saman gadon suka bi bayanta tunda suka fito daga ɗakin gaban su ke faɗuwa ganin haɗaɗɗun wurin da suka tsinci kansu a cikinsa asibiti har ya gaji da haɗuwa babu tazara a tsakanin ɗakunansu da inda aka kwantar da su haris duk a cikin amenity ward ne a bakin kofar ɗakin da aka kwantar da Haris suka tsaya sai da nos ɗin ta fara tura kofar ta shiga tukunna ɗaya bayan ɗaya suka suka soma shiga cikin ɗakin cike da ɗin son ganin ɗan uwansu tun kan su ƙarasa suka hango Haris kwance magashiyan saman medical bed an sanya masa robar oxygen a hancinsa da sauri suka ƙarasa gaban gadonsa gida biyu suka raba kansu gefen dama Gabriel ne da Javier sai Naufal da Pravin ta bangaren hagu, Angel ce da Batul Jamima da Aziza sai Hanna. Tsananin tausayin Haris ne ya kama su. Tuni idanuwansu sun cicciko tab da kwalla. Cikin shashekar kuka Angel ta ambaci sunansa. Haris? Har cikin dodon kunnensa kiran ya isar masa. Sambatu ya soma yi musu. Yana ambatan sunan Dija. Yana faɗin mu koma ku ɗauko Dija na tana a raye. Suna can suna azabtar min da ita. don Allah ku taimaka ku ceci rayuwarta ku ɗauko min dija na tunawaye sun wanke fuskokinsu hata nusurbeka da ke a tsaye jikinta ya yi sanyi ganin hawayensu duk da duk da ba iya jin abin da ɗan uwan nasu ke cewa haris muryar angel ce ta kara ratsa su. a hankali ya soma kokarin bude idanuwansa da suka kumbura jawar ya ɗaura su akan fuskarta ware su yayi sosai ganin yana kokarin miƙewa yasa nus ɗin yin saurin matsawa bakin gadon ta rankwafa ta zame masa roban oxygen din daga hancinsa ta taimaka masa ya miƙe zaune bayan ya bayan bayan ta sanya masa filo a tsakanin bayansa da headboard na gadon sun nutsu suna kallon shi azabar ciwon ta sa shi azabar ciwo ta sa shi canza kamanni fatarsa ta yi haske ya rame sosai hakan ba karamin kyau ya fiddo masa ba sumar kansa a cikurkuɗe kamar mahaukaci sabon kamu ɗaya bayan ɗaya yake bin su da kallo yana ambaton sunayensu da raunatacciyar muryarsa Angel Batul Aziza Jamima Hanna Jafil nopal Gabriel numfashi ja kafin ya furta sunan Teja ya aka yi banganta ba ina aka kai min Deja na ba ku zo da ita ba idanuwan shi a ciki da hawaye ya yi musu maganar cikin sanyin murya Angel ta ce Haris. Please ka daina sanya damuwa a ranka. Tubi ka ga yadda ka rame. Tamkar ba Haris din mu ba. Duk ka bi ka zauce. Why please? Fama jin daɗin canzawar da kai. Kashi baka da ƙoshin lafiya. Da kyau sautin muryar shi ke fita. Ba zan iya jurewa ba ne Angel. Ina son Dijana. Ina jin tsoron a ce na rasa ta. Ta ni ina ji a raina tana a raye. Tunda har sa Aziza ba su mutu ba. Ita ma su ma ta yi. Haris idan har baka kwantar da hankalinka ba ta yaya za mu iya samun ƙwarin gwiwar fallasa asirin masu gurgurkun kaddarar har mu ci nasarar ɗauko sauran 'yan uwanmu da suke a can idan ba su mutu ba dole fa sai ka ba mu haɗin kai ka danna damuwar da ke a ranka tukuna za mu iya cin galaba a kansu Angel ce ke yi masa magana cikin kwantar da murya Gabriel ya ɗaura da cewa kin faɗi gaskiya Angel Haris please ka taimaka ma kanma ka taimaka ma kanka mu ma kuma ka taimake mu sannan ka taimaki rayuwar su Rashin lafiyar ka shi zai tarwatsa mana shirin mu Nos ta faɗa min abin da ke damun ka ciwon zuciya ne Haris kuma na san ba komai ne ya jawo hakan ba face Dija kaga yanzu mun kubata daga daji muna a cikin mutanen duniya nan inda muke asibiti ne inda ake duba marasa lafiya su ne suka bincika lafiyarka kuma suka tabbatar mana da cewa damuwa ce ta wani abu da ka kwallafa rai akan san shi please Haris ka taimaka mana idan har baka ji sauki ba likitocin nan ba za su taɓa bari mu koma Najeriya ba gidan dadin Angel tunda Gabriel ya fara magana Haris yake bin ɗakin da suke da kallo sai lokacin ya gane ba a daji suke ba shi fa baki ɗaya a cikin hayyacinsa bai san ma a ina yake ba idanuwansa sun magance Aziza sarkin tausayi tunda ta tsare shi da ido hawa yake bin fuskarta cikin shekar kuka ta ce dan Allah Haris kai hakuri insha Allah dijan mu bata mutu ba da sauran ƴan uwanmu za mu je mu ɗauko su Batul ta ce kwanciyar hankalinka kawai muke bukata Haris idan ba haka ba kaga zaka mutu ne kafin mu nasarar dawo da su Dija me kake tsammani idan ka mutu muka gano Dija a raye ya za ta ji ka mutu saboda ita kai ma ka sani yadda take ƙaunar ka ita ma mutuwa za ta yi ta bi ka limshe idanuwansa ya yi yan uwansa ba karamin sanyaya masa zuciya suke yi ba sai kwantar masa da hankali suke yi duk don su samu ya wartsake ina dan uwana ya yi tambayar yana kallon faces ɗinsu nishi bai farka ba haris har yanzu bacci yake yi angel ce ta bashi amsa damuwa ce karara akan fuskarsa angel wani irin bacci ne wannan har yanzu bai farka ba ina jin tsoron wani abu ya same shi girgiza kai Angel ta yi a'a Haris ba abin da zai same shi ni ina ji a raina lafiyar da shi kalau bacci ne kawai yake yi ka san ya ɗauki tsawon lokaci bai rantsa ba shi yasa bai farka ba Gyaɗa kai yayi Allah ya sa haka ne Haris ka ci abinci ko kana jin yunwa Haris ka ci abinci ko kana jin yunwa kallon Pravin yayi ba na jin yunwa Pravin na ji daɗin kulawarku a gare ni sannan ina taya mu murnar barin kurkukun kaddara murmushi kowannen su ya sake shi ma ya kakalo murmushi akan fuskar shi muryar Jamima da Shagoba ta ce idan ka ji sauki za mu gadi jama'a har ku ci abinci a tare da ita kana bata a baki ita ma tana baka a baki a gidan dadin Jeni dita gaba ɗayan suka sanya dariya Nasribeka da ke tsaye tuni ta zauna saman ciya tana duban su sam ba ta gajiya da kallon yaron birge ta suke yi kamar ta sace su ta guje ta kamar ta sace su take ji Haris ya ji da Haris ya ji daɗin maganar Jamima har sai da ya dan murmusa sannan Haris zai rinka wanke Madija gashin kanta yana sharce mata shi Batil ce ta yi maganar tsabar daɗin maganar ta har sai da fararen hakoransa suka bayyana bayan haka zai rinka goya ta a saman bayansa suna yawo a cewar Hanna sosai Haris ya fashe da dariya yayin da hawaye ke ci gaba da yin sintiri akan fuskarsa lamarin ya daurewa wa Rebecca kai mamakin ta yadda yaran suke matuƙar ƙaunar junansu wani abu da ya ƙara burge ta yadda suke ta sanya sa dariya tabbas su kaɗai suke iya sarrafa junansu insha Allahu Haris mabarkinka zai zama gaskiya limshi idanuwansa ya tare da buɗe su akan fuskokinsu sai ya rinka ganin tamkar da dijirsa ce zaune a tsakiyar gadon tana sakar masa murmushi hakan ya sa shi sakin murmushi kamar wani zautacce Haris ka kwanta ka huta kada mu cika ka da surutu za mu je ɗakin da nishi mu duba shi ni ma ina so na gansa Angel mu je a tare kallon nurses din yi please sister za mu iya tafiya da shi ɗakin ɗan uwanmu murmushi kwance a fuskar Rebecca ta ce babu damuwa za mu iya tafiya da shi ta yi maganar tare da miƙewa ta nufi gaban gadon. da taimakon ta Haris ya sauko daga saman gadon ta ce masa ya dafa shulda ɗinta don ya samu damar yin tafiya rarriƙe ya ta yi da hannayensa a haka suke yin tafiyar su angel suna a bayan su har suka karaso ɗakin da aka kwantar da garkuwa cikin angel har ɓari yake yi saboda tsabar zumuɗi tun kafin su karasa shiga ɗakin suka hango da nish baje saman gadon kamar matacce lallausar sumar kansa ta tarwatse a saman matris ɗin gadon da sauri angel ta nufi gadon ta haye daga gefe idan ta akan kyakkyawar fuskar shi har kullum kamar ana ƙara ninka masa kyawun shi fatarsa ta yi smooth farasol ko taɓo babu sun canza masa uniform ɗinsa wanda ke a jikinsa yanzu kalar nasu ne riga da wando light blue rigar ta yi mugun karɓarsa gajeren hannu ne da ita hakan ya bayyana kakkarfan dantsan hannunsa likitoci sun sha wahala wurin canza masa kayan jikin shi sai da suka haɗa karfi tukunna suka samu damar raba sa da su <coughs> kai maraba karamin jagwalwala ne yake yi ba a hankali take bin sa da kallo ta so da kauna tun daga saman sumar kansa har izuwa kan idanuwansa dogon hancin nan nasa yayi sambal babu lankwasa full lips dinsa sun ciza sun canza launin su Sulole ta sauke idanunta akan zanen tatu da ke a gefen dogon wuyansa yayi bala'in yi masa kyau. A gefe da gefen gadansa su ya samu wuri ya zauna. Hada Haris da nosis ta zaunar da shi. Nutsuwa suka yi a yayin da suke kallon dan uwan nasu. taɗi kamar zai kashe su Angel ta shagala da kallon sa ji take kamar ta faɗa kamar ta fada saman chest ɗinsa ta kankame sa ko ta samu sassaucin kewarsa da take yi muryar Haris ce ta farkar da ita Angel zuciyar shi tana bugawa a hanzarci ta kwantar da kunnen ta saman chest ɗinsa saitin hat ɗinsa nan take nan take ta ji bugun zuciyarsa na harbawa a tsanake ɗagowa ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce ɗazu zuciyarsa tana bugawa bacci ne yake yi jin haka yasa su ya motsa ya matso kusa da shi ɗaya bayan ɗaya suke ɗaura kunnuwansu saitin zuciyarsa nasurbeka da ke a tsaye murmushi ne ɗauke akan fuskarta hankalinsu ba karamin kwanciya ya yi ba jin zuciyarsa na bugawa sai yaushe zai farka faccin ya yi yawa jabir ne ya yi maganar naufal ya ce maybe sai ya ɗauki adadin kwanakin da ya yi bai rintsa ba tukunna zai farka zaro ido angel ta yi haɗi da girgiza kanta insha Allahu ba zai kai wannan lokacin ba zai farka ta ƙara maganar tare da ruko ziraziran yatsun hannun Danish na dama a cikin nata sosai ta rantse su akalla sun shafe kusan minti talatin a ɗakin Danish ji suke kamar a bar su su kwanta a ɗaki ɗaya saboda haka su suka saba kwana a kurkuku daga bisani nus ta ce da su za su tafi zuwa gobe za su iya zuwa su ƙara duba sa jiki a sanye suka miƙe suna tafiya suna waiwayensa musamman ma Angel ci take kamar ta koma ta rungume shi bayan fitar su daga ɗakin nurse ta rako ta raka kowannen su room ɗin da aka kwantar da shi basu so basu so aka raba su ba har yanzu tsoron mutanen suke ji ba don Angel ta lallaba su ba da ko babu inda za su je a ɗakinta za su kwana musamman ma Aziza da Jamima da ƙyar Angel ta lallashe su ta lallaba su don ta fahimci dokar asibitin ci haka ba a haɗa mutum fiye da ɗaya a ɗaki watakila sai idan ta kama dole saukin ma kowannan su akwai nus ɗaya da ke kula da ɗakin shi duk wani abu da za su bukata za su yi musu hatta toilet suna raka mutum in ya bukaci hakan musamman ma ga su da da ba san za su yi amfani da wasu abubuwan ba a daren ranar sun yi kwanan farin ciki ba su da wata damuwa Allah sarki wannan kenan a can dai bangaren daular Alhaji Musa wadata idan na ce zan tsaya zayyana muku zan surutun kayan alatun da ke a gidan alhaji musa daga ni har ko za mu koma yin mafarki ne kawai don haka anan zan dakata sai mun haɗu kawai a ci gaba da labarin a kashi na gaba za mu tashi a gidan daular alhaji musa wadata kuma wuta lafiya ji sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin da shida a tsanake take jero addu'o'i tana tattofa masa a ƙarshe ta ƙara da cewa Allah ya sa salar komawar ga can ka samu farin ciki na har abada ya amsa mata da amin amin Allah ya sauke ku lafiya shirin ya kara amsa mata da amin daga haka ya juya